Ya ke ‘yar uwa, ya kamata ki sani cewa a duk lokacin da kika biwa wani ɗa namiji ko ka aikata alfasha tare da juna, to fa abin kunyar da kuka aikata galibi zai liƙu ne tare da ke ba shi ba. Domin kuwa, ke za a bari da ɗaukar nauyin ciki. A matsayin ki na wacce ba matar aure ba, aka ganki kina ɗauke da ciki, ke za a riƙa nunawa ana cewa ta yi cikin shi. Amma shi kuwa zai dinga yawo watakila ma kwatance za a riƙa yi bai zama dole a gane waye shi ba. Ke ki sani cewa ma ko an gane shi wane ne Shi ne wanda ya miki wannan alfasha din kimarsa ba za ta zube daga idan jama'a kamar yadda taki za ta kauce gaba ɗaya ba na'am shi kimarsa ce za ta ragu ke kuma rasa kimar zaki gaba ɗaya domin daga ranar da al'umma ta gane cewa eh wance ta yi cikin shige ko ku a'a wance ta taɓa yin alfasha to wannan matar dukkan bakin jini daidai da laifin da ta aikata da ma bakin jinin da ba ta cancance shi ba zai kare ne a kanta kasancewar Allah yana yafiya amma mutane ba sa yafiya ubangiji zai iya yafe maka wani laifi da ka aikata gagarumi ko da ku a ce wannan laifin ya kai girman samai da kasai amma mutane ba za su yafe ba kana iya aikata kowane irin zunubi wanda ubangiji ya san ka aikata in ya so ma yana iya rufa maka asiri abin ya wuce ka dawo salihin bawa a wajensa ko kuma in ya so ka tozarta a bainar jama'a daga ƙarshe kuma ya wanke wannan zunubin ya sa ka zama cikin salihan bayansa balma kana iya zama waliyinsa wata rana amma mutane daga ranar da wani abun kunya mafi karanci ya bayyana a wajensu daga gare ka to fa daga nan ba za su ƙara kallon wani alkhairi da zaka aikata ba za su ci gaba da kallon ka ne a matsayin mutumin banza duk irin alkhairin da zaka aikata ji zaka yi ana cewa a banza ba shine yi kaza yi kaza ba wannan fa ko da namiji ne to ya kuma ya mace da zarar mutane sun gano cewa eh wance ta yi cikin shege ko ko wance fasika ce to tun daga wajen neman aure za ta fara samun tangarda ko da ko mutane sun san cewa ta tuba akwai wata baiwar Allah wacce take irin iskancin nan na gida duk mutanen unguwa sun san fitsararriya ce a zance da ita a mota a zance da ita a sauro mai duhu a zance da ita a lungu mai duhu sunanta ya riga ya ɓaci haka ta dinga irin waɗannan abubuwa tana ganin ba komai ƙarshe sai da wani ya zo zai aure ta ɗan wani garin ba ma ɗan gari ba ne domin zai wahala macen da take da irin wannan mummunan tarihin ɗan gari ya aure ta magana ta yi nisa an yi baiko har an sa rana aka je aka dinga kai masa rahoton cewa wannan yarinya fa tsohuwar karuwa ce domin tana aikata kaza tana aikata kaza ba arziki ya janye ya kwashe kayansa wannan magana ta lalace ire-iren wannan da nake muku magana suna nan birci ba za su kirgu ba ba mamaki ma wata daga cikin wanda wannan ya faru a kansu tana jina a yanzu haka tana kallo na yadda nake yin wannan magana to idan kin fahimci wannan me zai sa a matsayin ki na mai hankali har ki iya sallama wa ɗa namiji ya taɓa wani sassa na jikinki wanda daga wannan karan ne zai fara sake a duniyar bariki da zarar ya ɗanɗana miki wannan rayuwar watakila kuɗi zai baki in ya miki watakila babu abin da zai baki amma kuma ya busa miki wata guba wata wannan guba za ta dinga yawo a sassan jikinki kuma ta gurɓata zuciyarki ta lalata miki tunani ki wayi gari kina sha'awar irin waɗannan laifuka waɗanda za su zubar da kimaki a duniya su jawo miki fushin Allah a ranar gobe alkiyama Sheikh Ahmad Tijani tun Allah ya saka masa da alkhairi ya bada labarin wata baiwar Allah wacce ta zo tana neman fatawa tana bincike akan halin wani saurayi ko ta iya aurensa kasancewar shi wannan saurayi din ya yi mata wasu abubuwa na rashin kyautawa balma ya nemi ya zane da ita sau da yawa amma kuma bata amince masa ba to amma dai maganar aurensu tana nan yaya yake gani malam yana kada baki sai ba da amsa kamar haka ta zo tana tambaya na wani ne yake neman ta to amma yayi yayi yayi ya fasikanci da ita taƙi ta ce ita ita sai dai ya turo a yi maganan aure to ƙarshe sai ta zo tana bincike a kansa na ce to binciken me rage bincika ka san mutanen mu ai ba su gane wannan ba ai dama binciken za a gane na kwarai ne ko ba na kwarai ba ne to ke ma kin san dan iska ne to me za a bincika yana neman ki kuna soyayya sai yace ki turo mai hoton tsiraicin ki yanzu kuma za a koma ji a bincike to binciken mai da ai ai ya nuna miki shi dan iska ne haka ne ko ba haka ba haka ta ɗauki hotonta na ta tura maka kai kuma za ka je ka sake bincike kanta ai da kuna kasuwanci da shine sai kice to kuma bari je in gwada bangaren kuɗi ko nan bana da gaskiya to amma tun da soyayya ta haɗa ku to binciken mai rage shi kenan in kin aure shi kin san kin aure dan iska in ka aure ta ka san ka aure yar iska banda yar iska ba wacce za ta yi haka kun bayyanta to me na bincike kun gama kazantattun chatin dinku sannan kuma ka ce aje a yi bincike to me da a bincika daga randa daga randa daga randa ka jima ranka kana so ka ga tsiraicin wata daga randa ka tambayi wata ta tura maka hoto na tsiraicinta to abinda ake so na farko tukunna da farko ka yadda kai mutumin banza ne kai ka yadda kai stamma kanka kai mutumin banza ne mun fahimta daga ran da ka ji har katin kari wata da wannan alfashin to abinda ake so na farko tukunna kai ka yarda kai mutumin banza ne da bai kamata wani ya baka isa ba ka yardar ma kanka kai mutumin banza ne daga ran da hannunka ya kai jikin wata ba matarka ba da sunan sha'awa da sunan fasikanci to abin da ake so da farko kai kai ka yadda kai mutumin banza ne to bayan ya taba jikinki kuma a je a yi ne me za a binciko miki ba abin da za a jama'a mun fahimta ashe daga lokacin da kika gane mutumin banza ne in dai har za ki ɗauki shawaran annabi in mai addini da ɗabi'u masu kyau ya zo a aure shi to shi wannan ki fita harkarsa amma in kun yi auren ku dama kun san jabar kuka haɗa sannan ki yi tunani kuma bayan ya aure ki gobe ba zai ci gaba da yin wannan abun da wata ba to wannan kuma ko a fim ba a nuna haka jama'a mun fahimta saboda haka kyawawan ɗabi'unmu da halayenmu masu kyau su da su gina mana al'ummarmu kasuwancinmu ya inganta zamantakewan auratayyanmu ya inganta aikin ofis ya inganta duk wata mu'amala na sana'a da abubuwan da za mu gudanar ya inganta to dole sai mun yarda za mu gyara halayen dole sai mun yarda amma in muka ci gaba da irin wannan rayuwar to a wannan bangaren kamar mun sauka a turbar da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ji dai ai duk irin waɗannan abubuwa wannan hadisi ya ambata a jahiliya shi ake yi da annabi ya zo sai ya hana su waɗannan miyagun ayyuka ya kuma umarce su da kyawawan ayyuka sai suka zama abin ado a duniya sai suka zama abin sha'awa sai suka zama abin ana son su ana ƙaunar su to abin da yake kan mu sani cewa gyara ɗabi'unmu gyara halayenmu mu addini ne sannan yana daga cikin mafi nauyin abin da zai nauyaya mana sikelin mu a ranar alkiyama Allah ya muku albarka Allah ya saka da alkhairi kamar yadda na ambata waɗannan yara nawa da suka saura asibiti kusa su a addu'a Allah ya tashe su Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya saka muku da alkhairi ba su ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu Allah ila ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu tabbas wannan magana ta malam haka take babu wani bincike da ya rage wanda ta sani a matsayinta na mai hankali ƙarshe ma ke fara gwadawa wannan mugun halin nasa babu maganar wani bincike to sai dai kuma akwai wani abu da ya kamata a lura da shi akwai bambanci tsakanin saurayi ya nemi mace da alfasha da kuma saurayi ya kwatanta yi wa mace wani wasan banza ina nufin matukar za a samu kaɗaicewa tsakanin saurayi da budurwa ana zance yau da gobe soyayya ta tsayi shedan yana iya ratsawa wata ran wannan saurayi ya kokarin rike hannu ko ya wani abu dai na rashin kyautawa wannan ba zai sa a yi masa hukunci kai tsaye da cewa ɗan iska ba ne har sai an fahimci cewa eh wannan abin ɗabi'arsa ce yana da kyau budurwa in saurayi ya kwatanta yi mata irin wannan ta masa nasiha ya ji tsoron Allah ya yi haƙuri wata rana ita matarsa ce amma kada ya gaggawa domin da yawa samari ana samun irin wannan ya faru mutum ba ɗan iska ba ne, ba mutumin banza ba ne. kawai gaggawa yi musamman yana ganin auren su ya taho sati ɗaya rage ko sati biyu ko an yi baiko ko an sa rana sai yake ainihin ganin ba komai don ya rike mata hannu to irin wannan ba za a hukunta shi da cewa dan iska ba bane ba kuma za a hukunta shi kai tsaye a ce na gari bane har sai idan an jarraba shi an ga cewa eh na banza ne to sai a rabu da shi amma in dai dan wannan ne abin da ya kamata a yi a yi masa nasiha a nuna masa cewa duka kwana nawa ya rage in kai hakuri dan da sati biyu na zama matarka in kai hakuri watakila nan da wata ɗaya duk dai irin waɗannan kalamai makamanta waɗannan in kuma ya ƙi ji ba ya ci gaba da kwatantawa sai a rabu da shi saboda haka wajibi ne mata su tsare gida su kare mutuncinsu domin duk abin kunyar da ya biyo baya akan ki zai kare ba akan wata wani ba shi namiji ya gama jin daɗinsa da ke ya gama morewa ya yi tafiyarsa abinsa watakila ma in maganar auren ake bai zama dole a aure ki ba zai iya zuwa ya ce ki yar iska ce zai je aure wata akwai wata budurwa wacce ita ma saurayi ya gama lalata ta yi gama watsewa da ita iyayenta sun yi sun yi su sun ki rabuwa daga ƙarshe iyayenta suka fahimci fa wani abu na saduwa ya riga ya gama faruwa tsakanin shi da ita ko ma an gano akwai ciki ne Allahu alam amma da iyayenta sun gamsu cewa albasha suke yi suka nemi ya fito ya ki fitowa karshe suka kai shi wajen hukuma suka yi korafin cewa ya lalata yarsu kuma yanzu an ce ya aure ta ya ki aura nan ne fa kotu ta yanke masa hukuncin ko ya aure ta ko ya bada wata tara mai tsanani wacce ba zai taba yiwuwa ba ya biya wannan taron ko da za a sai da gidansu to irin waɗannan suna nan birjik ba za su kirgu ba da haka dole ne mata ku yi takazantsan da yawa mazajen da kuke sallamawa su taba ku ko su lalata ku guduwa suke su ku in ma an yi auren zargin ku suke ba sa kallon ku a matsayin mutanen kirki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ƴan mata su ji wannan nasiha da kuma ba su ikon gyarawa su ma mazan da suke yi wa mata irin wannan su ji tsoron Allah domin ka sani duk abin da ka aikata na ba daidai ba wata rana Allah zai iya jaraba ka ya faru akan 'ya'yanka in kuwa kana kishin 'ya'yanka ba ka so a lalata maka su ko kana kishin kanwarka yayarka ba ka so a lalata ma ta me za ka lalata yar wani ko ka gurɓata yar wani wani da ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo a cikin tafsirul hafiz ibnu kathir yake cewa ya rasulullah ka bani izini in je in yi zina ka halatta mini manzo sallallahu alaihi wasallam yace matsonan da sahabbai sun yi ci a kansa annabi ya hana yace matsonan. Da ya zo gaban manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya kai wannan mutum kana so a yi zane da mahaifiyarka ya ce a'a kana so a yi da kanwarka kana so a yi da yarka ya ce a'a maza Allah ce to ya zaka so kai zane da uwar wani kanwa wani yayar wani daga nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya matso da shi kusa ya shafa kirjin sa ya mai addu'a yace Allahumma Allahumma ighfir dhanbahu wa hasin farjahu ya Allah ka gafarta masa zanubansa ka kuma kiyaye al'aurarsa au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iya wannan abin da iya tunawa a cikin wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa daga nan gurin ce ban ƙara sha'awar in aikata wata alfasha ba ga haka Allah kaɗai ya san haka Alhafi zai ibnu kasir ya kawo wannan ruwaya ban san menene hakikanin ingancin ta ba to saboda haka yana da kyau mutane su kiyaye duk abin da baka so a yi maka bai dace kai wa ɗan wani ba muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya sa mu dace ya mana maganin abin da ya fi ƙarfin mu ya shirya mana da zuriya wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh